bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sake haɗa mu a wannan wuri mai albarka domin ci gaba da tafsiri yau asabar tara ga wata na ramadan shekara ta 1441 ga hijira wato wanda ya dai da shekara ta miladiya 2020 muna roƙon allah allah ke wa wannan haɗuwa ta mu albarka muna roƙon allah su subhanahu wa ta'ala muna tawassuli da wannan aiki allah ya ji kan a cek ismaila idris zakariya da shekar abubakar mahmudu gumi da dukkan maluman sunna allah cikin kaddarowar shi ya nufi yau mun yi rashin ɗaya daga cikin malumanmu na sunna na wannan gari a shekar muhammadu yaula mai gatarin maki allah ya ji kanshi allah ya haskaka kabari muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da shi da dukkan malaman suna Allah ya yi musu yafiya da gafara muna addu'a Allah ya taimaki jagoranmu a shaka Muhammad Saniya ya jingir Allah ya taimake shi ya mashi kariya ya mishi gudunmowa ya taimake shi tare da dukkan abokan aiki a kowane mataki Ah, muna roƙon allah wannan ƙasa mu najeriya allah ya dawamar da zaman lafiya cikinta da ƙarfan tsaro da ƙarfan tattalin arziki allah ya magance mu da dukkan matsalolin da ake fama da su wanda ya hada da wannan ciyon wanda ya addabi duniya shi shina coronavirus Allah ya kare mu waɗanda suka shaku da wannan ciwon Allah ya magance musu Allah ya taimaki gwamnatin ƙasanmu da jihanmu ya taimaki masarautanmu da dukkan shugabanni Allah ya aza su ga abin da zai amfane su ya amfane mu to alhamdulillah jiya mun tsaya ƙarshen sura ta hadith suratul hadid kuma mun ji irin darussa da take kunshe da su Allah ya amfanar da mu da wayannan darussa yau za mu fara a farkon suratul mujadila wato wadda ita wannan sura makiyatun maka aka saukar da ita hiya isnatani wa ishiruna aya ayoyinta ishirin da biyu wa mawdu'a ar-ra'isi abin da take koyarwa bayanu majalisin nabi tana bayyana mana yadda makarantar annabi take majalisar annabi sallallahu alaihi wa irin yadda majalisar ta kasance wal adabul mar'iyya fihi da ladubban da ake kulawa da su a mazaunin annabi sallallahu alaihi wa wata nawu'u man kanu fihi da kuma bayanin nau'i nau'in mutanen da wannan majalisa ta kunsa wasu loka kulla fariƙin minhum da kuma irin ɗabi'un kowace ko mai jama'a za a samu jama'a daban-daban kuma da suluki daban-daban ɗabi'a daban-daban bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce kada sami Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها فيه إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير na'am mun fara karatu wannan sura da suna Allah mai rahama mai jin kai Kada sami allahu, hakika ubangiji ya ji kaulan lati luka. zancen matar da take magana da kai tana kwankomawa ai uka tana maimaita magana gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja sallallahu alaihi wasallam fi zaujaha tana koke ne game da mijinta almubahiri minha wanda ya yi mata zihari za mu ji abin da an zihari wa kana qala laha mijin ya ce mata an ci alayya ka wahari ummi ke a wurina matsayinki kamar bayan mahaifiyata kike gare ni wato kunga uwa haramun ce kamar yadda ɗaya haramun ce ya uwa haramun ce da nassin ƙur'ani to kunga mai zahari kenan kamar ya kamanta wannan matar tashi da mahaifiya ta wajen haramci to kunga babban magana ce don haka sai an yi gyara kahin a samu walwale wannan matsalar wa kada sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama an zalika ita wannan matar ta tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama mi a hukuncin wannan magana ta mijinta wannan ziharin ba ja baha sai annabi ya bata amsa yace harumti alaihi sai haramta gare shi domin haka aka saba abinda aka saba da shi kenan a ka'ida ta larabawa to idan hukunci aka saba da shi ko da na al'ada ne to sai an samu canjin sa sannan ne annabi zai ba da fatawa sabanin hakan to zamanin jahiliya sabin hukuncin musulunci da mutum yana son shi rabu da mata ta rabuwa har abada sai ya kamanta ta da uwa ta ko ya kamanta ta da wani sashe na jikin uwa ta yi. da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ce harumti alaihi alama huwa ma'ahudu bisa ga abin da aka saba min anna zihara mujibuhu furqatun mu'abbada cewa zihari yana wajabta rabuwa ta har abada to wannan mata wadda ta zo tambaya wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa hiya kaulatu binti sa'alaba sunanta kaula da ya sa'alaba wa zawjuha huwa awsu min samit mijinta kuma shine ausu dan samit wannan zance shine mashkuri wanda ya sahara. wani sun ce khawlatu bintu hakim akwai sunaye da dama da aka kawo sai dai an ce duka mace guda ce sai dai wani lokaci a jingina ta ga kakanta wani lokaci ga ubanta wani lokaci ga uwarta wata take ilallah wannan mata tana kawo ƙara tana kawo koke zuwa ga Allah wahadata ha tana koken kadaicinta wato wafaƙata ha da talaucinta wasu biyattan sigara kuma tana koken yan yaranta kanana waɗanda in har wannan magana ta zan sanadiyya rabuwa suka rabu to in zammathum ilaihi ba'u in ta kai wayannan yaran wajen ubansu za su tozalta aw ilaiha ko kuma ta tattaro su ta rike za'u za su yunwa domin ita ba ta iya takalifu na ciyar da waɗannan yara don haka abin ya zama mata wato ta shiga tsaka mai wuya don haka take koke domin a samu mata mafita wallahu ya tahawara kuma Allah yana jin wato ku ai tarajo a kuma maimaita maganar da kuke yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ita kuma ta faɗi tata tana maimaita kokenta inna allaha sami'un hakika ubangiji mai ji ne basirun mai gani ne عالم بالأهوال وهذه القصة وأن القصة تدل على أن مجلسه صلى الله عليه وسلم قصة تاكرن تدمو سيوا مجلس النبي مكرن تاتي يناله الذكر والأنثى namiji na iya zuwa ya kai koke mace tana iya zuwa ta kai koke wasu sharifu wal wabi'u babban mutum mai daraja yana iya zuwa mai karamar daraja mai wanda yake daraja ta ƙasa shi ma yana iya zuwa ba a cewa in ya zo saboda ba kowa ba ne ba a bari ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana bari ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, wa fihi hurriyatul kalam kuma wannan ya gwada majalisar annabi ana ba kowa dama ya yi magana yana da holiya wal muraja'a kuma yana da damar ya annabi ya fadi cikin ladabi shi ma ya sake fadi ya ce ga abin da ya fahimta ko ga abin da ya gane ba a mai tsa a ce kai annabi na magana kana magana kawa kake ba a ce mai haka sai a bari ya faɗi magana ta yi in ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi amsa wasu hulatul amri kuma iskar tana nuna saukin al'amari sai kullum shay'in a cikin komai wal kamil fi muqabalatihi bis su'ali kuma wannan kisa ta nuna akwai aminci cikakke in ka zo kana son ka fuskanci annabi ba wani wanda zai ma barazana ya zare ma idanu ya ce ko ka rufe bakinka ko ka tashi ka wuri babu wanda zai ma barazana wa huwa yusarifuhum bil jawabi shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana musu amsa karara fi ma kada unzila ilaihi in sun tambaya abin da an kai mai wahayi akan shi wa yakuffu anil jawabi yana kabe baki ne daga bada amsa fi ma lam yunzal ilaihi in ba a sauka miki da wahayi ba ba shi komi hatta ya alama hukumar lahi fihi sai lokacin da ya san hukuncin Allah a cikin wannan al'amari wato matsaloli da yawa sun faru masu nuna haka kun ga nan wagga mata ta nace ta nace ya rasulallah yanzu ya an ka ce ziharin ga mu rabu da shi har abada ni ina cikin matsala gani dai na riga naman yanta. duk na tarare ciki na na gama haihuwa a gida ne to yanzu kuma gashi ya yi min zihari sai ya banne in ci gaba da gwamnati har abada har zuwa mutuwa sannan ga 'yan yara 'yan yaran ga sun zama min wato alaƙaƙai in na ɗauke su sai da su ban iya cice su za su ji yunwa in kuma duk su wajen mijin za su tozalta ba su samun cikakken kulawa ta ci gaba da nana ta irin wannan magana amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce mata ga hukunci ba sai da aya ta sauka gare don haka wannan ya tabbatar mana cewa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha amma annabi sallallahu alaihi wasallama qur'ani ya ba shi shaida cewa ba ya magana gaban kanshi wato in kaga annabi ya yi magana to wahayi ne aka yi masa yanzu ku dibi wata matsala wadda kamar muna ganin mai sauki ce ta salati da Allah ta baraka wa ta'ala ya ce inna Allah wa mala'ikatahu يا أيها الذين آمنوا واتلوا a wannan aya Allah ya bayyana cewa shi da mala'iku suna wa manzon Allah salati don haka muminai su ma su wa annabi salati kuma in an kai mai salati a yi mai sallama to sai sahabbai suka ce ya rasulallah kada a arafna kaifa nusallimu alayka mun sai da muka yi maka sallama fa kaifa nusalli alayka ya za mu yi ma salati annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shu mai ba da amsa ba ya dade, ya dade, ya dade. har sahabban da annan suka ce kai wani bai kyauta ba ya annabi tambaya har ya kula annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya annabi ya ce ina mai tambaya ya ce gashi ya ce to ka ce kaza ga wanda aka yi min salati sai fada mai salati kun ga inda gaban kan shina zai yi sai ya ce a ah, sai dai Allahumma salli ala Muhammad tunda larabci ne ya iya amma sai da wahayi ya sauka gare shi aka ce mai gawa da za a yin salati ga annabi sannan ya faɗa mu wafi ma ya ci jawabu jawabun an mas'alati khawlata zawjati awsu qala ta'ala to aya mai zuwa ita amsa tambayar da wannan mata ta yi me Allah ya ce Allah allazina القول Allah وإن الله لعليم To, allazi waɗannan da suke yin zihari alawaza ne yuqatiluna yuzahiruna wa fi qira'atin bi alfin baina baina adh-dha'i wal ha'i al-khafifa ba'da da adh-dha'i yazzaharuna wa fi qira'atin bi tajdid az-za'i wal ha'i wato asluhu yatazahharuna uduge madatta fi az-za'i wal mawdu' thani kadhalika wadanda dai suka yi zahari daga minkum daga cikin ku min nisa'ihim daga matayensu suka kamanta matayensu da iyayensu ma hunna ummahatuhum wayannan matan ba su ne uwayensu ba ma'ana wanda ya kamanta mata ta da uwa ta to mata ba bata zama uwa ta mai ji Allah in ummahatuhum ba waɗanda an uwayensu illallahi waladnahum sai uwayen da suka haife su wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli kuma lalle wanda ya zahari ya kamanta mata ta da uwa ta to ya faɗi abin kyama magana abin kyama wa zuran kuma ya faɗi ƙarya wa inna allaha la'afun gafur, kuma lalle Allah mai yafiya ne mai gafara lil muzahiri ga wanda ya dihari bil kafara amma sai yayi kafara in yi kafara Allah zai shahe mai wannan mugunyan magana da ya yi. to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله ما تعملون خبير نعم والذين يظاهرون من نسائهم mazajen da suke yin zihari daga matan sun mai na lima falu sannan su dawo ga barin wannan magana da sun ka faɗi ma'ana suna son su walwale wannan magana ai fihi bi an yuhalikuhu su saba ma wannan magana ta zihari bi imsakil muzahari minha su rike ita matar da suka yi zihari da gare ta allazi huwa makasudu zihari wanda yake dama shine an manufar wato shi zihari a rabu da mace don jahiliya haka ina suka yi min wasafil mar'ati bi harimi wato sai a sufanta mace da haramci to wanda ya faɗi irin wannan magana ya yi zihari fata haka ba, to abinda abu da gare shi kafara kafara nan nau'i nau'i ce nau'in farko yanta wuyan bauta ai ta ha alaihi wajibi ne gare shi ya yanta ba ko baiwa min kabli an tamasa kuma wannan kafara zai gabatar da ita kamin ya sake shafar wannan matar bil istimta'i wa bil watai ko ya istimta'i da ita wato hada jiki da ita ko sumbanta ta ko jibi na jin daɗi ko kuma waɗayi to kun ga an samu horo kenan wannan zai ɗabi dukiya ta ya sauku yanga ko bawa ya bayar a matsayin kafara sannan Allah Ta baraka wata Allah ce zalikum na bihi wannan shi ne aka yi muku wa'azi da shi an ka hore ku da shi wallahu bima amalunan khabir Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa alimun wa in watsi almuzahiru idan mai zahari wanda ya zahari da mata ta yi ya shahe ta kablar kaffarati gabanin kafara ista gafara Allah sai ya nemi gafara Allah wa amsaka anha amma ya kame daga shahar wannan matar hatta yi kaffira kafaratan wahida har yayi kafara guda wata ƙayyidun raƙaba bil mumina wasan na an kayyade wannan wuyan bauta aka ce mai imani kama fi kafara tilkatali kama yadda yake a cikin kafara ta kisa fi sotin nisa bi hamlil mutulaki alal muqayyadi kenan nan ba ta hayo raka ba ba a kayyade wannan wuyan bauta ba to amma tunda akwai wani wata matsala ta kafara ta kashin kai wadda ita an ce fata harin rakabatun mumina kaga ake an kayyade can don haka nan ma an kayyade don haka mutum bai da damar yanta wuyan bauta wanda ba mumina ba ko mumini ah, wannan shi ne mataki na farko sai kuma wanda bai samu ba Kamar lam ya ji قبل أن يتمادى والأرضين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم فمن لم يجد wanda bai samu wuyan bauta ba ba su ya mu shaharai ne mutu tabi'ai ne to ya wajaba a kan shi ya yi azumin watanni biyu jere da juna min kabla an ya tamasa shi ma kamin ya koma shafar matar don haka kafara dai ko wayan bauta ne ko kuma azumi ne ko ciyarwa ne to dai an shartanta cewa mutum ya kame ga matar sai ya kammala wannan kafara ya ce fa'in wata idan ya yi shawa kabla tamamin shaharai ne kamin cika watanni biyu fale ya fita da kafarata to ya fara kafaran nan daga farko wa in samu bil hilali in yayi azumi da jinjirin wata fa ne wata biyu zai yi wa in na kusa ne ko da wato sun yi kusa ne kaga ko da sun zama 29 29 yaci dai wata biyu an kace don haka amma in bai fara bai fara azumin a farkon wata ba to sai ya yi kwana su wa illa atamma 60 ne yau sai ya cika kwana su. domin ji nau'i biyu na kafara ko shine azumin wata biyu jere da juna kuma ya an ce jere da juna ko hamsin da takwas mutum ya yi ko kuma ce hamsin da bakwai domin yana yiwa ya za hamsin da takwas da ashirin da tara tara wato ko da kwana guda ya rage mutum ya sa tazara tsakanin wannan kwana guda da yan uwa ne sauran kwanaki to bai a samu ta tabo ba ba a samu jarantuwa ba saboda haka wannan kafara ba ta yi ba to mataki na uku fa mallam yastade wanda bai samu iko ba ma'ana bai iya azumi fa it'amu 60 miskinan ya ciyar da miskinai 60 wato alaihi ai min qabli an sa shi ma dai akwai sharadin kamin ya shafi matar hamlan lil mutlaqi ala al muqayyad wannan ka'ida ce ta usulu cewa an ɗauki mutulaki inda abin maganar da ba a kayyade ba sai aka ɗauke ta aka ba ta hukuncin wadda aka kayyade domin can baya an ce min kabla an ta masa amma nan na ƙarshe ba ce min kabla an ta masa ba to shi ma an ɗauko wancan ta kayyade an sa nan don haka duk hukunci guda ne ah, likulli miskinin muddun min galibi kotil baladi kowane miskini guda sai mutum ya bashi mudu guda daga galibin abincin gari wato abin da mutanen gari suka yi amfani da shi ba hukuncin gidanka ba a'a galibin gari ake amfani da shi ba haka idan mahi yawan mutanen gari masara suke ci kai suwa daga masara in galiban mutanen gari dawa suke ci kai suwa daga dawa irin na argungu da yake galiban da talakawa da masu kuɗi kowa shinkawa yake ci sai ka hisuwa daga shinkawa ko ba ita a galibin abincin garin gaba to da hukuncin gari aka yi ko da kai gidanka da haka ci tunda dai mutanen gari galibi ga abin da sun ka tsaya a kai ne wanda suke ci to shi aka amfani da shi ba na kan hukunci ba an gane ko Allah tabaraka wa ta'ala yake zalika wannan sassabtawa wannan sassabci da aka yi muku na ku yi kaffara saboda wannan magana ta zihari to an yi muku wannan sassabci uminu billahi wa rasuli domin ku ƙara imani da Allah ku ƙara imani da manzon shi ai lita'amalu bi shara'ihi ku yi aiki da shari'a ubangiji allati shara'aha lakum wadda ya shar'anta gare ku wa tarhudu ma kuntum alaihi ku watsar da abin da kuke kan shi fi jahiliyatikum a cikin jahiliyarku walil kafirin azabun alim kafirai suna da azaba mai ciwo ai mulimu sun ma kaba ala tarkin hukumin wujudin lahi to nan dan karin bayanin nake son in yi game da zahari aya abin da ta ambata zahau zahar an ce alayya ka zahai to yanzu idan miji ya ce an ce alayya ka baɗa ne ummi ko an ce alayya ka ra'asi ummi ne hukuncin shi shi ma zihari ne shi ma ya zan zihari to in ya ce an ce alayya ka zahari binti shi ma zihari na ko ba zihari ba ne ya kamanta ta da ɗiyatai ko ya ce an ta alayya kara'ati ukhti ke a matsayin ki gare ni kamar bayan ya uwata ko kamar hutta ya uwata shi ma zihari to idan mutum ya kamanta mata ta da biya yafa wata mata wadda babu aure tsakanin su kuma ba ya uwata ta ba sai ya ce an ce alayya ka zahari fulanata sai ya ambaci wata mace wadda ajanabiya zihari na ko ba zihari ba ne wasu malamai sun ce zihari na wasu sun ce saki na wani ya fi sauki eh zihari ya fi sauki ma don abin da suka ce tun da dai ita ajanar biyan nan haramun tagare to in ya kamanta mata ta da ita yana nuna ya sake ta ita ma ta zan sakakka ta zan hukuncin su guda gare shi wani suka ce in ya yin zihari ya zan zihari in kuma saki ya nuha ya zan saki to sai wata matsala sai mutum ya dibi wata mata wadda babu aure tsakanin sai ya ce da dunnin aure yake ran da dukkin zan matata an ce alayya ka zahar unni ya za a yi wannan magana ban ta ko ko za a hake a jira har lokacin da ya aure ta sai a jira wannan magana ba ta faduwa duran <coughs> da ya aure wannan mata aka daura mai aure da ita to kada ya shahe ta sai ya yi kafara kamar yadda mutum na iya sakin mace wadda ba mata ce bai ce ya yi ta'aliki da aurenta ya ce wanda aka ɗaura aure tsakanina da ke an ta dalikun da aka ɗaura mai aure da ita ta saku saboda ya allaka wannan sakin da cewa in ta zan mata ta yi haka wajibi ne mutane su samu bakunan kada mutum ya rinka faɗin maganganu haka kara zube to ma ƙaunin zumin ƙaulin illa labai rakibun wato inda duk mutum faɗi magana an rubuta marubuta sun rubuta sannan kuma shari'a ita kuma za ta yi aikin ta saboda haka mutumin da kila ya dibi yadda ya ta shi kuma sai ya ce ka ya eh, yariya ga ta ya kama da uwarta shi kuma ya hukunci ne ya ce ta ya kama da uwarta ya zan hari ko bai zan hari ba mallan ya ce bai zama ba domin aka fina an kai shi kamar nuna yake magana a kan shi ba yana nuni ya shabba ya yi tasbihi ya kamanta ta da ita ba an gane ko to yanzu mace ce sai ta ce mijinta an ta alayya ka abi yawa ne mijina matsayin gagare ne kamar ubana shi ko ta yi zahari ko ba ta yi zahari ba eh mace ba ta zihari ko to abinda manyan malamai suka ta shine mace ba ta zihari aikin maza na domin abinda aya ta ce wallazina yuzahirun maganar maza ake amma duk da haka wasu ce ita ma wajibi na ce kafara akalla ce kafara rantsuwa adibi tafsirin imam al-qurtubi a daidai tafsirin wannan aya ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga talalaɗiya ta halce da ta kafa duka da sai gaba Allah ta baraka wa ta'ala ya ce innal ladina yuhadduna كما قبل الذين من To, Allah ya ta kibi ya bido bayani akan hukuncin wanda ya bar wato tsarin Allah da dokokin Allah ya gaban kai. Innal ladhina yuhadduna Allah lalle waɗanda suke saba ma Allah wa rasulahu suke saba manzon Allah ko bitu ai uzillu an kaskantar da su kama ku bi tallazina min qablihim kamar da aka kaskanta na gabanin fi mukhalafatihim rusulahum da saba wanda suka yi ga manzannin su ba haka kada mutum ya saba ma Allah kada ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa wata aya Allah ya ce wal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum alabun alim haka idan mutum yana keta dokokin Allah yana keta umarnin Allah ya saba miki da umarnin manzo Allah to ya hattara yana kusa ga fadawa cikin halaka wato ya fada cikin fitina ko kuma azaba ta same shi Allah ya kare wa qad anzalna ayatin bayyinat hakika mun saukar da ayoyi mabayyana dalatin ala rasuli ayoyin da suke gwada gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min tilkal ayati hadi wannan aya tana daga cikin jerin waɗannan ayoyi masu bayani wato hukuncin zihari haythu sa'alathu almar'atu a yayin da wata mace ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam walam yujibha anha bai bata amsa ba illa ba'da nuzulil wahyi sai bayan saukar wahayi falau na yaftari sallallahu alaihi wa sallam al-ahkama da annabi wato kirkire hukunce hukunce kai ya faɗi gaban kanci laman tabara da bai yi jira ba fi misal hadhihi al a cikin misalin irin wannan mas'ala da bai jira ba hatta ya arifa hukumar Allah har ya san hukuncin Allah fiha a cikinta don haka Allah ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallama cewa duk abin da annabi yake faɗi abin da an kai mai wahayi ne walil kafiri na azabun muhin kafirai suna da azaba ta wulakanci wato in sun ka shiga cikin wannan eh, wuta ba su fita yau ma ya ba su humullah يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ولم yau ma yaba azuhumullahu jami'a ka ambaci ranar da Allah zai tayar da mutane baki daya bayu nabbi'uhum ya ba su labari bima amilu da abin da suka aikata min al-kufri na kafircewa bi ayatin lahi da ayon Allah a hasahullah Allah ya kididdige wannan aikin nasu hafizahu ya tsare shi wa katabahu wato ya rubuta shi da amalin mala'ikatul hafaza ta hanyar aikin mala'iku marubuta alkirahin masu girma Wani su amma su masu aikin sun manta aikin da sun kai da kasarata yi saboda yawa ne aw ta hawani bi ko saboda suna ganin ba komai bane sun mamanta sun yi wannan sabon gashi Allah ya kiyaye shi zai kama su da shi wa atiqadihim da kuma kudurtawa su annahu la yaqa alaihi hisab suna ganin ba a hisabi ba a sa ya ga wannan aikin da suka aikata wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne akan komi ai hadirun abin da ake cewa shahid hadir wanda yake yana nan komi aka yi gaban sa ake wala yafutuhu shay'un ba abin da yake kurce ma Allah wa hadha tazayilun wannan wato bayani ne eh muqarrarin wanda muqarririn mai tabbatarwa li ihsa'ihi ga kididdige ubangiji ta'ala ga abubuwa sun masta mastashhada ala shumuli shahadati kuma sai ubangiji ya yi muna bayani na cewa lallai shaidun Allah ya game ya game bai daya fi qaulihi wallahu ala kulli shay'in shahid bi qaulihi ta'ala sai Allah ya kara bayani yace alam tara ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من

to baya Allah ta tabaraka wata ala ya ce wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne mai halarta ne ga komai duk abin da ake yi ba abin da yake kurce mai ya san da shi sai Allah ya kara tabbatar da wannan yace alam tara ai ta alam baka sani ba anna Allah ta ubangiji ya alamu ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah ya san abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai Allah ya san haka ma yakunu min najwa salasatin ba a samun ganawa ta mutane uku illa huwa rabi'uhum sai Allah ya zan shi an na hudunsu bi ilmihi da saninsa wala khamsatin ba a samun ganawa ta mutum biyar illa huwa sadisuhum sai Allah ya zan shi an na shiddan su da ilminsa wala adana min zalika ko kasa ga uku in mutum biyu ne suka zamna suka tattauna suka yi mitin to Allah shi an na ukun su ya san abin da suka shirya wala akasara min wala akasara haka nan in ya zan fiye da biyar da aka ambata ne ko nawa na ko su adadinsu ya kai nawa to Allah dai yana tare da su illa huwa ma'ahum fa yana tare da su bi ilmihi aina ma ka duk inda suke ko a cikin duniya ai min al-amakin ko da bagire suke walau kanu tatal abd ko da sun kasance karkashin kasa fa inna ilmuhu ta'ala bil ashiya'i wato sanin Allah ga abubuwa laysa liqurbi makani ba wai ya ta'allaka ga zama abin kusa kusa na ba a hatta ya wato bi qurbil amkina balle ma a an samu bambanci tsakanin sanin Allah ga wanga abu da wancan abin saboda bambancin nisan bagire sun mai nabbi'um sannan Allah zai ba su labari su wayannan da suka zauna suka yi mitin Allah zai ba su labari bima amilu da abin da suka aikata mal kiyama a ran tashi kiyama inna Allah hakika ubangiji bi kulli shay'in alim masani ne ga dukan komai baka annahu ta'ala ya amuru kamar dai ubangiji ya bada umarni an yakuna kullu an yakuna kullu majalisin ya zan kowane wurin zama kowace majalisa yajtami'u fihi salasatu ashkhas inda mutane uku sun ka hadu aw akasara ko ne da uku an yakunu an yakuna aqadahu lil khair ya zan kulla wannan zama ko wannan majalisi ko wannan mitin don alkhairi لأنه تعالى سبود أبنجي عالم masani ne bai ma ya kulunahu ya san abin da suke fadi a wajen fa'alunahu sai ko abin da suke wato aikata a wannan wurin zaman akwai kunya ga wanda suka zamna suka shirya sharri suka kulla ma wani sharri suka shirya ma wani mugunta an ka yi rikodin an ka shirya an ka hada bidiyon wannan aikin da faifan wannan abin aka rubuta mala'iku ranar tashi alkiyama aka ce kun ga abin da kun kai jama'a suna jin kunya ko ba su ji sannan kuma ba kyale ba kunya ta su ina za a yi ba hukunci za a yi musu Allah zai hukunta su akan abin da suka yi shi yasa wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yace la khayra fi kaseerin min najawahum la khayra fi kaseerin min najawahum illa man amara bi salamatin aw ma'rufin الناس Ubangiji ta baraka wata ala ya ce la khaira fi kasirin min najawahum babu alkhairi ga mahi yawan ganawa da mutane suke yi majalisu mafi yawa duk majalisun sharri ne majalisun alkhairi yan kaɗan ne mahi yawan gana duk mugunta aka shirya wa cikin yan kaɗan ne gana kaɗan ne ake shirya alkhairi ciki don haka Allah ya ce duk majalisin da wato gana wannan da zaman nan bai kunshi abubuwan alkhairi ba wato mana amara bi sadaka wanda ya yi umarni da sadaka a cikin majalisinsu gana wasu akwai umarni da sadaka aw ma'arufi ko kuma wani abu na alkhairi ko da ba sadaka bane in dai aikin alheri wanda shari'a ta yarda da shi to wannan majalisin ni'ima dalla da shi haka nan kuma aw islahin bainan nas ko kuma an zauna don a yi sulhu tsakanin wasu mutane wanda ba na aka da ce wadda aka zauna ko da dai wato ba a yi a magana addini ba in an yi magana wani abu wanda zai amfani al'umma to shi ma ya zama ma'aru amma in ya zaman nan nasu ba ya da amfani ga addinin bai da amfani ga duniyarsu to tir da wannan najawa tir da wannan mazauna Allah ya kare mu daga sharri to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam tara ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك وإذا جاءوك هيوك بما لم يحيي به ويقولون أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول جهنم يصلونها فبئس المصير ولما ذكر تعالى حضور علمه مع الذين يتناجون da Allah ya ammaci halarta kai da shaidu wadda iliminsa ga duk abin da masu ganawa suke yi fi ayi makani a kowane wuri ne min albika'i daga cikin wurare yamna'una zalika intibaha wa qulun nasi sai su hana wato intiba faɗakar mutane hankalinsu ya dawo ila ma yanfa'u zuwa ga abin da zai amfane su min ta'alimi alqayyima na ilmomi masu koyarwa mai daraja allati yulqiha ar-rasulu alaihim wadda manzo Allah wato yake jefa gare wani kawai ɗaya ba magana mai muhimmanci ba sai ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo kusa ga kunnensa kina ganawa da shi yana magana da shi kaga ya kace darasin da ake yi kuma ya ɗauki hankalin mutane to sai Allah ta baraka wata Allah ya ce a bayin irin wannan gana. bale wanda zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ina son in gane kai ya kadda manzo Allah daga majalisa sai ya tai da shi wani wuri su gana sannan annabi ya dawo duka waɗannan abubuwan suna barazana ga karantarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka nan a majalisar wani ke ne na musulunci ko kuma majalisar karantarwa ta wani malami shi ma a lura da wa'annan ladubba kada a yi abin da yake zama wato kawo barazana da kuma bata hanyar karantarwa da ake to shi ne Allah ta baraka wa ta'ala ya ce sun mai udun limanuhu anhu a hana su amma sai su sake aikata wannan abin da aka hana su wa ya jauna bil ismi suna ganawa da zunubi wal udwan da ƙetare iyaka wa ma'asiyatar rasul da kuma saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu yin irin wannan humul yahudu su ne yahudawa na hahumun nabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya hana su amma kanu ya fa'aluna ya hana su abinda suke yi min tanajihim wato gana wasu tsakaninsu da juna sirran asirce nazirina suna duba ilal na zuwa ga mu'mine fil majalisa a cikin majalisa annabi suna yin haka li yuqi'u fi riba dan sa kokanto a cikin zukatan mu'minai cewa suna kulla musu sharri ne ko akwai wani tanaji ne suke musu wai za ja'uka idan suka zo maka su yahudawa ka suna gaishe ka ayyuhan nabi ma lam yuhayyika bihi Allah suna yi ma gaisuwar da Allah bai gaishe ka da ita ba wa huwa qauluhum shine yahuda suna cewa assalamu alayk eh in suka zo sai su sauri su hadi assalamu alayka ya rasulullah mutuwa ta same ka an gane ko to kun ga Allah ba wannan gaisuwa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyul maut wa hada yadullu ala annahu wannan ya nuna ba ya halatta la yajuzu an yusufan nabiyyu bai bai halatta a sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aw yunsaba ilaihi shay'un ko a jingina wani abu zuwa gare shi min al-asma'i na sunaye wasu sifati da sifofi illa bima wasafahu Allah bihi sai abinda Allah ya sifanta da shi fil Qur'an a cikin littafin al quran aw fi hadisi ko kuma abinda manzo Allah ya sifanta kai ne cikin hadisin sa sallallahu alaihi wa sallama wa ma nuqila minhu hala hayati wato sai abinda aka nakalto ga annabi ko da hadisi ne sai in a halin rayuwar annabi an ka ji wannan magana gare ba a yadda da hadisan mahalki ba ko kushufatu ko fuyudatu da dai sauransu wa yaquluna fi anfusihim su yahuda suna faɗa cikin rasu laula hal la yu'azzibuna Allah mi da Allah bai muna azaba ma naqulu saboda abin da mun ka faɗi min at-tahiyyati na gaisuwa wa annahu laysa bi nabiyyin suka ce ah tunda dai muna mai wannan gaisuwa assalamu alayka kuma ba ai muna komai ba to ba annabin Allah bane in kana nabiya inda annabi ne hal la yu'azzimuna Allah mi da Allah bai muna azaba ba ma naqulu wal ma'ana abinda aya take mini annahum yukhalifuna yakhafuna min azabillah wato suna nan suna yin abin nan da sauna suna jin tsoron azaba Allah ala fardi kaunihi nabiyan bisa kaddara cewa shi annabin Allah ne lakin sai dai su yahudawa la ya ataqidu duna zalika ba su kudurta shi annabin Allah ne ba wala wala yusallimunahu ba su miƙa wuya ga cewa shi annabin Allah ne hasbuhum jahannam Allah ya ce jahannama ta aishe su yaslawnaha za su shige ta fa bisal masir da wannan makoma ta su bada an zakara ta'ala halal yahudi bayan ambaci halin yahudawa fi majalisin nabi a majalisin annabi na hal mumini da sai Allah ya hana muminai an la da bihim ta kada su koyi da su shine ubangiji sai ayu halladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ولا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضار فأتينا بإذن الله وعلى يا أيها الذين آمنوا waɗanda suka ba da gaskiya da Allah idza tanajaytum idan za ku ganawa fala ta tanajaw bil ismi kada ku ganawa da zunubi wal udwani da tsallake iyaka abinda ya saba ma shari'a wa ma'asu ya asiyatir rasul kada ku gana da saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama tafa'alu adawullah al-yahud kada ku yi yadda yahuda makiyan Allah suke yi wa tanajaw bil birri wat taqwa in za ku gana to ku gana bil birri da aikin alheri wat taqwa da tsoron Allah wa tanaji bil birri ay al ihsan shi ganawa ta bir ita ce ihsani wato kyautata aiki wa taqwa abin da aka takawa shi kuma mara zai hushar wa abin da shari'a ta yadda da shi wa fihi islahun lil umma akwai gyara al'umma domin idan aka ba al'umma suna ire-iren tattaunawa so kowa ya shirya abin da ya ga dama ga wani to al'umma ta gurɓace kenan to yanzu an hana al'umma su yi ganawa akan sharri ko akan kulla mugunta ga wani saboda haka Allah ta wa ta'ala ya ce wata kulla wato ku ji tsoron Allah allazi ilaihi tusharun wanda za a taro ku zuwa gare shi ranar tashin alkiyama innaman najawa ku sani ganawa bil ismi ganawa ta zunubi wa nahawhi da makamantansa irin wannan ganawa ba ta Allah ce ba mina shaitan wato daga shaitan ne li yuhzina allazina amanu dan ya bakanta rayuwar mu'minai ay li yuhimahum dan ya sa su cikin wahami eh annaha bi sababi shay'in wato ana yin wannan ganawa saboda wani abu da ya faru min ma yu'zihim wanda zai cutar da su wato su masu wancan ganawa suna yin haka ne don su sanya rudani da jin tsoro cikin zukatan mu'minai walaysa bi darrihim shay'a kuma wannan ganawa ta su, ko sun kulla sharri ko sun kulla mugunta ba za ta cuci mu'minai da komai ba Allah zai kare su daga sharrin illa bi iznillah sai fa Allah ya yarda wato wani abu daga cikin abin da suka kulla Allah ya kyale su wannan abin ya kai ga cin nasara wa ala Allah falyatawakkal muminu. mu'minai su dogara ga Allah shi dai aini yasiqu bihi fi jami'i umurihim su amince da Allah a cikin al'amarin su baki daya fa innahu ta'ala lalle ubangiji kafihim Allah zai ishe su sharra man yukhalifuhum sharrin wanda ya saba musu ga addini ba yahude ne ko ba nasari ne ko wani irin wato cikin nau'in miyagun mutane wanda suke kera da addini duk abin da suka shirya Allah ne yake mai da kaidin su gare su ba don haka ba aida yanzu an canye musulmai gaba dai eh wasan iyakar sharrin da aka shirya an ka bata dare ana kulla sharri ga musulmi da musulunci amma sai abin ne sai ga banza an ce akwai wani bature da ya ce gaskiya najeriya allah yana son ta allah yana son najeriya domin su kansu turawa abinda sun karin shirya wa najeriya na mugunta suna ganin cewa lalle kaza ya an kai shi ya zai wace wannan kasa don an shirya ma wata kasa irin wannan ko abinda bai kai wannan ba ta wace sai a shirya ma najeriya shi sai ta take a shirya wani irin sa kuma ta take ba ta sun kai shekara dubu biyu da nawa najeriya za ta wace ba dubu biyu da sha biyu suka ce najeriya za ta wace sai dai labarin sunan kasar da an kai Najeriya amma wannan ta ƙara aiki ta expiring daga 2015 to amma ya an kai Najeriya nan har yanzu ko ba ta nan tana nan daram eh tsara haduwa ɗaya ta yi to kiristanci ma kiristoci irin duke da suke kashewa arewacin Najeriya don ɗaya yaɗa mission eh duke ta haƙarhin hankali amma sai su zauna su ga sun kashe dukiya sun kashe dukiya tasu da suka tara cikin gida da wadda an turo aka turo musu daga Roma daga Ingila da sauransu duk an kashe dukiyar nan amma ba a cimma wani wani alfanu ba ila an samu wasu yan tsararru sun ka bi wannan addinin sai ce gami an matsayin su ba kowa na ba cikin al'umma kai mu abinda muka so mu samu manyan manyan mutane irin limammai irin manyan manyan sarakuna da sauransu ga duk sun kibe mu muna roƙon Allah ya kare mu daga kaidin makiya Allah ya kare addinin musulunci da musulmai aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullah idan mutum ya sujuda mustahabbi ne ya yi tasbihi ya ce subhana rabbiyar ala su subhana rabbiyar ala to wannan yana da matsayinsa na kai ne yana nan mustahabbin yana nan sannan addu'a kuma an halatta mai ya yi addu'a a cikin sujuda ya nemi gafara Allah ko ya roƙi wani abu a cikin sujudarsa saboda haka a wajen sujuda mutum na iya gama tasbihi da kuma addu'a gaba ɗaya wallahu alam to sumbantan mace ko wani abu daga cikin muqaddimatul jima eh, malaman fiqh sun ce makaruhi ne in ulimatis salama in mutum ya san kai ne ya san cewa ko ya hada biki da mata ce ko ya sumbance ta ba abin da zai faru ya mallaki ah, buka shawa ce to makaruhi ne amma in kuma shi wato ba irin mutanen da sun ka mallaki ransu ne ba yana yiwa wani abu ya hito kamar maziyi ko kuma mani to wannan haramun ne ya sumbunce ta wato ko kuma ya nan wato ya hada baki da ita ko ya rungume jikinta kada mutum ya rudu da cewa ai ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana sumbantan matansa a cikin azumi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin bangaren mutanen da sun mallaki shawar aisha ta ambaci wannan ta ce cikin ku ne ne aka ma annabi wajen mallaka shawa ce saboda haka kada mutum ya hake da cewa ai sunna ce ya haka nan annabi ya yi to in azumin ka ya lalace kasu mutum mace azumin ka ya lalace idan maziyi ne to za ka yi ranko in maniyi ne za ka yi ranko kuma ka yi kafara Allah ya sauka to abin da yake rubuce cikin fikihunmu na malikiya shine idan mutum ya samu raka'o'i na ƙarfe ko raka'a ta ƙarfe ta magariba bari mu ɗauki magariba da ya yi tambaya a kanta kun ga raka'a ta ƙarshe ta magariba fatiha ce kuma asirce to abin da zai yi sai ya tashi shi kawo raka'a ta biyu ma'ana wadda zai haɗa da wannan in ya tashi ya karatu bayyane ya karanta fatiha ya karanta sura bayyane in ya ƙara ruku ya ƙara sajadodi sai ya zauna ya tafiya in ya ƙare sai ya tashi ya yi raka'a guda wato sai ya zan ita ma ya karanta ta a bayyane fatiha da sura sannan ya zama na ƙarshe ya sallama kun ga in yayi haka wato ƙada'i yayi ya ramka abin da ya kuce mai wannan shine abin da affatawan malikiya wallahu alam to hoto malamai suna da bambancin ra'ayi game da hoto akwai waɗanda suka ɗauki hoto wanga hoto da aka ɗauka na kyamara da hoton da za a zanawa ga takarda da wanda za a zanawa ga bango da wanda za a zanawa da dutse ko ice duk hoto na bai halatta mutum ya yi hoton wani wata halitta ba wani hadisi ya zo cewa za a tilasta ma waɗanda sun kai hoto sai sun samu wannan hoton rai za a tashi alkiyama to amma wasu malamai suka ce a'a ai wannan hadisin yana magana akan hoto mai inuwa hoto mai inuwa saboda haka in hoto na kyamara ko wanda aka zana kawai ga wata takarda ko ga bango wannan babu komi wannan ra'ayin wasu malamai ne ta babu komi wasu kuma suka shiga tsakiya suka ce in hoto ba na lalura na ba to mutum ya bashi kamar kila za a yi ma hoto saboda wani fasfot ko kuma wani wani lasin ko abin da ya kama da wannan wannan kaga na lalura ne suka ce ya halatta amma sauran hotuna duk mutum ya watsi da su domin a hadisai suna nuna cewa ba su da kyawun to ina ganin ina za mu kama eh? na sassabci gaba ɗaya ko na tsauri gaba ɗaya ko matakin tsakiya eh? mu doka tsakiya ko to ana iya yi amma dai a rarrage buga hotuna ɗin a rarrage amma dai ana iya yi Hmm. wallahu alam to yana magana akan nisabin zakka na bana ko to gaskiya har yanzu mu same shi ba amma an shekaro da miliyan ɗaya da dubu saba'in ko da dubu saba'in da wani abu su aka shekaro lissahin bara amma a halin yanzu

muna zuwa kwanan yadda ake ko ko ko ko ko ko ko ai yau ko ko ko ko hmm sai da ne ko ko ba Allah ai yau ko ne ne da zai ko ko wannan ne ko amma da da sai ko Allah ya rahama Allah ko ko ko ko a ko shi wannan صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك اللهم إن اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفره اللهم